بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى tigen allah danga wona allah tiga o salli annabi maha allah ganna nemadi sahibina adi dunkanoɗo sar sugbati killen batta adi ñi yerugoɗo joppa o cheikh keguel kitabe ɓe ɗeɓere agid majalis chahri ramadan e cheikh al uthaymin waɗi kuuɗo woni dofondi ni kiñandi mare muga waɗa halkani yagoni waɗi dabari alhamdulillahi yagoni kiñi mare muga wacca way mulla wona nahtandi tahoɗe nahtandi ɓe agar debere wamati o ma debere koy naña bane fillo sikola wodo no kunya duran cugande an ko nga inshallah woni jofan maremu ke ta khore khe kundo sefene sunka son khibare nya sunka son khibare nga ado betu yube ni gan ko nga ay gel kum betu ya wurdun challe allah azza wa jalla farla salle a do kadi beti nga da farla mu'minin kamma kudo bane suni pala bane suga yani takkan kita kudo bane suga umma khato khadi waga salli waga beti bane kamma beti ke ona hosi ñohute ana hosi tubogoya ada sallen dabari ada jakkan kinoya jakkankinoya nari kedalika ada fili kuraga danga kunduwa idan ay gelle kunga farlani kubeni Allah azza wa jalla gari farlo kamma sume, sume ke adaña khasumuma khaso ke ganari hade ay beti tanani rondi ni sume a feti ko khaso ke woga suumini baaneya ken ka khadi wona hosi ñohute xawogana kiyen cuumi wuronga wana su salli allahu azza wa jalla danga ogana salli kuncallu xa farla ninginonga nafila ninginonga idan farlani ga sumen noxonga hadamaren bellaga dutallantintondini katti allahu azza wa jalla ya araga i gollun timmandini ti kunga ayagen farlancallumeni allagiri farla soron kamma kunga nonga sunkaso ken xo amati xa suumi bane xamma xa farlancallun calli idan farlancallu kubeniga sunkaso noxonga xorondur xoto kat sunka son noxongo sunka son tanango korogo kuɓene alla gari farlo kamma wonan dorxoto woni timmandi wurondo kiye woni deɓer timoxonga ba woni ta korogo ani xa i baraje ne tankeregia baraje bane su baraje ngeme tammo baraju tammiya idan korogo ani gollenga tankerege ani mijenga Allah aza wa jalla ken palle xadi ay lettunodanga wogana kundeɓeri gena timme wana e a toxon xadi wona baraje nxallen deɓeri baraje murunde nxalle ayagani geni tatawu'ni kubeni wogi deɓer do bat kuruna sallu ko timmandi ko ido khadi ano tallantintondina ala ba wallahi har ta khoy hadi se beti mo xoɓe allah gano lan farlancalugi gam timme atina khar nafilani paay igana timme an khibaran ciro idan kadhalika allah azza wa jalla wurdun calle ar farlo adi adi kinqa sharia wo ada sharia wo ari ada sorobeni ga sikki wuron ko adi jakki allah dali nanti والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما kubeni iga wuronmu ciki allah ga iga sujudini iga siki iga sallini allah dan allah nan ti kunta tunkarana itta tunkawana bakka honga iga allah khilli wuroke honga iga kanna allah iga tamehin allah barajenga kodo allah azza jalla khagir kebe artiki khadi ina nafakana allah dali fala talamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu yamalun farenga kisedo nemaga maha ati sallen po tengeni kebe بعد الفريضة صلاة الليل ورون شليا سلم بوفو سانغون تنجن كيبي فرلن شلم باللي كن وردون شليا أي التي نخدي سرو خرف خفصل كونين دين شان خمين خا كونين دي كيبي وچا أغا نيونغو مخا سرنا سرن كوني مانغنا ني أنغا سربي توا الله فارن دابيا أيها الناس أفسو السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بس تدخل الجنة بسلام خري sume fa fe kuñinden canke mena xanga xana yigandu xana yigande nga xana kuy mana xari xari yigandu kuy yigande na kuy xalsi kuy jakkat bagandi fogo foga ma anna ki fube gam ma ziyada kutti an nawtu an kini sere do na wase bonno xari xa sumpunin coli xanan calli wuronga soronganayi hada maram mi anna fer ñanna folomane wutu do do du batte wuron noxonga anga ñangane a kinni mana an xana har ar kannu filli har witiri ke ba nan nadi barakan nusiki aga ana an maharo ho har arkan bariki ke an kanin yang gilli anna kinkini allah ya kudo anna barajan yi dukani la har kota ya eh tirmidhan hadisi ke bagandi atasira asahantayan ah ay gelle farlan ay gelle wurdun challe kebe gatina da witiri salle witiri asalle ngeni kebe ani aforo khende arkan a. afoge be ni tamudo sikwa. ken wurdun challe nyaade urdun no noxonga igati fuɓeda witiri kenne kiya a fo ba arxane baneya a fo geɓene tamuro filloa eh, tamuro baneya xa salle nan calli wuron noxonga sun qaso wo fa gatini keɓeda nafila walla na da tarawih na deɓer wuron noxonga fasanguntaxu xooro xooro i kenga ay seren cume laganana faranponondi na gomondi aɗo sun qason tananganta bana ɓeri faren bi salallahu alaihi wa sere be gata sun qaso ke sigi limanan ka xuɗo baraji murundi allah na kun allah na yampanjurubuni beni angari eh, angari dabari kane aɗo falle buhar do muslim ur hadise ke filla bawoni agati limanan ka xu kembre keta ke aɗo baraji murundi allah na kun allah abu dan nandro xoto annanna xanen citi amma dabari ti dukkoyinta xu maxa dabari ti soron natu soron nanti he ke kati fulane kenge wurdun callente toqo miside nga kati fulane ken kenge ko ta su mingir wori aga cale miside angana angol lunde berti kati fulane nantiya walla soron nanti a kati gollun kunduwa gollen tambaha barajen tambaha andi barajun nga ko a anyame nan cigi wuronga sunkason wuronga salle wuro ke mu mumancuwani agana linganda sohofon palle hosa sigi dubane agana lingandanga a wara kati fo wuro khane agana linganda ma fajiri ngana tinto dimmaɓe ba ko yu Aisha ger ko moxoɓe nanti min kulli layli qad awtara an nabi sallallahu alaihi wa sallam an nabi adama witiri ke sallin adan wurdun challende ben uronjongadi adana khane adala garenga idan mannan gati da idan kembre keta kiyari sallebe muslime angan ber wuron wuro wuro sunoxoxo surtout sunqosonguru sunqosongurun kunkunna maxa namahadanggang ngatan. farenñi salallahu alayhi wa sallam faren pini firfinandi nafilan callen joppa ogatati keɓele wurdun misi denga faren pinande joppa mene sorongo tiniti faren ma deberi o gade beri la faren pinande joppa a misi miside wurufananga soron mato sorlomanandu tu bit filandir ko medanga jama ke fi jama jama ke bir nga jama ngobo misiden noko nga farenga ad wara ama khabu agri katti atindu ya tunan khabu gumene khankunwa ana makhadag nya hakama farla ken cha mawri serbe gana lefte la salli do almami batte miside baraji khore adna daga sal serbe gam lefi khanna sallan kombe anga lefi fillo salli de eh, sikko salli de <coughs> angana lefi bane salli ni angana lefi tamuro bane salli ni basu sunde idan amunya wajibi farenga ndumi ya kam so anyono kam wajibi nya koy hadise ge buhari do muslim ger fille moxoɓe ati idu wari wuri xagere kebe ɓede ɓeri mene xa i konuwa i gana bogu kat xaya i gana tuxa de ɓerni woto xaga de ni ana maxaña xa kama farla da de ɓerni ken sun ka soña digame lin man ne kamma wacca tuwara xoro fano ko ɓene dangidi mais sooxi Wani arkan numan me sallini wuronga yogoniti na witir ke ke witiri kene bane mana angana fillo na bane ke fey angana sikko naxto na bane ke anaya korgo angana tum kundu ñani witiri keke bane kebe ga jogina kamma ke ñani aɗo kuntukuɓeede anaya joni allahu xoronga khoro de me khi gele gele sayibeni palle aɗo waccanaxanga yogoniti tammuɗo bane yogoniti tan naxateɗo bane yogoniti tan jikke il faut gebe gebe gebe gebe gebe ko be fuɓege sebeti fuɓe sahantengenage sebeti annabi maxa tamudo bane aɗo tamudo sikko khoyi ko aicha ger haddi sempille mo hoɓen nanti farenga sallllahu alayhi wa sallama amayi jiidindini sunkoso aɗo sunkoson tananga amayi jiidindini arkannu tammuɗo baane kamma ibne abbas khatide farengori sallllahu alayhi wa sallam aɗa arkannu tammuɗo sikko salli wuron nohonga idan fa aissa hadise ke aissa hadise ke bouhari anda bagandi umar kha saib ibne yazid radiallahu anhu ati umar dus haɗamro adam umar ibne alkhatab aɗa ubay ibne kaabe aɗo tamima daari adi ñamari nantina calliti soronga te ar kannu tammuɗo baane ar faren cunnake aɗa yaade ɓere ke mo malikir bagandi mo wattu an nohonga idan manden cigi sorongere me seko yogoni ti oganaña tammuɗo baane kel lohona buru xa a fo sirengel mo xoɓe oganaña tammuɗo baane wona salle ngilondi wona xarange ngilondi o maxa ñata allah akbar allah akbar oga xoyoga sallini moxo ke go nafila ke sallini moxoɓe sora doppu kuɓeniga xurane ken tel kuña xooro woni wutu wo sallente dangini minitini tamro korogo walla aga gobo suwante dangini tampille do minitini kirgi idan kenga horono ken callimo ho horna fay horono ken callimo ho wona fay siringa sun sunkasol liti betenya wuroke betteña wuro ke allahn ma wona sigiya ande ɓe ni sikiya matani kugam booxe matani gam booxe yitina iga booxene wo kuxa sine mum de berna deɓer kengol len ge sine woragat de deɓer sine man no nga wona durhoto sonkaso keke wona fonne kefey wona fonne kefe on maha hempeta nan daga sora deppu deppu kuɓeni ga qurane nana kuncugandi ke ar kande gana ko ke ar kande na fotana ko kenni fowa on hawno na guga siringa antitel a fo sirengeni kebe yigu horen ndanga mukallefin danga an nan maha bante tarawihin callega kuɗo anna baraje nge ɓen kita yigu hore dinka ya iya harin dinga dinka mukallafi nga durhoto an nan nahanen ciiti wuro kenan maxa danga ngat tarawih berna ngat sallini sunkaso ke nafilanga anna khoto na natu nanta baraje ngeɓe benyane anna sigido almami batte ma almami ngandugta dimabe anna ille anna daga kan ko don na baraje kite par serbedo que faran serbe do almami ngana sigido me ma wuro ma guta alla na safanda ya nga wuro ke muman calli nga baraje kharun nga kay inal li misidunga inalli salli ke salle maxatin ya yaxarenña e eh, ncallinin kanña la ay telle yaharundanga inalli misidenga inan calli i sirunnalli imoko gomunton nalli ina du suturi ido iɗo timilingenan mahari koy farengede ko mohoɓe misidunga allah farenti xammaxalla komo yaharun kaballa misidunga xa aɗu kongiɗan xadin nantiga nayi bakke inan mbugu tafilatin ina maxa bogu ido yambangiga bakka angana tel misiden keta anna xo dagango xannenga iran paramperebe ga maxan na wotu net kole faramperebe ga maxan na ken pumpoduya andana ari idan kembere ke tan tella nanga anga kende berne anna du suturi kenyam busu angana yirin salli khagana ibak khadi khaya kharu khagana ari khanari khana ta kuma falle khagana dugu ta khadi khagana ibaka khana wara yugungana bugu dimba be khana bugu karman karman nga katti yugumba nga baka khana bugu karma indati kharu khabugu katti yugunga baka fen yannam bugu karman karman ngore kaniya anna daga bogunte ngan nangure kane rinte ngan namulin durkoto angana da anna taxum siden palle idan khoron durkoto sanjane nga khati nyane wono no khanun chiti wono mo gomondi ari adoni birene insha Allah wona la nyaga bitlamaru ko benegi to hodana khanga baro lenki o faga tampillen do korogo nya wala tampillen do tummu nyani nkilun taxay idan kembre keta kumbitilamanu benegi to wona la nyaga Allah gan timmando danga ano jofande ogana jofay wani allah wa jalla a anona hannun citi gollen nanga nuna hannun citi wani ta tuma ke a ñanodanga lagare legere nuna hannun citi betiye keɓe da birni a barajenga wantellañi dukane anti fofona fara allah ya nuna hannun citi la har kota nari ku bi ni faga xaburninga waccangani wundu bane su a da an ŋaqlen manne wacca an gan na numu numulla nalli duna na harar fili filisali allah da idan anken paga ken noxoña droxoto an nanna xanen citi an na moxogomonde an na kungar kannu salli allah daga maxa yeɓe yebe a salliti allah bane an ganañi salliñi salliti allah bane an nanna xanen citi an na moxogomondi keyani mare mu haqle toqenga wono haqlen toxi toxana ke ara keya deɓari ke majlis naxtandi kundu o raga na dofo ndandanga na tintondi kudo o raga famunu moxoɓe wona allah ñaga allah ganna xeeruñangodanga allah ganno jofande sunqasonga allah ganno towen ndey agano toyonde ano a toxon kadi ana sembero e ga sumini woraga wurun horom ma maxa yebe yebe de wurdun cikki ke fa wacca bit fononga na wari misinum paka ma killung fogu bit na dangita na wari soron cuga lampunu korona kengara ken maña na ganna xerñengo ngoda duna do lahara allah ganna baraje safodanga allah ganto tampinde xa fo wona allah ñaga allah ganno kiyande sunkasonga wa sallallahu ala bina muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا